والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم ya haɗa zukatan muminan da ya taimake ka da su bayan da suna rarrabe, da za ka ciyar da abin da yake bayan ƙasa na dukiya don ka haɗa zukatansu da suka rarraba, da ba za ka iya haɗa su ba, amma Allah shi kaɗai ya haɗa tsakaninsu. Hakika shi mabawayi ne a mulkinsa, ba wanda yake rinjayarsa, mai hikima ne a cikin ƙaddarawarsa da tsarinsa da shari'arsa.